eh to alhamdulillah lalle a ranar jiya eh, mun yi sa kira ga al'ummar nijar maza da mata na birnin mai da kewaye domin su hito a yi jerin gwano da taron gangami kuma allah da ikon shi ya ba da dama ya ba da sa'a wannan taro din an samu an yi shi lahiya an kare shi lafiya kuma eh, mu sai mu ce mu yi ma allah godiya alhamdulillah taro ya dai kyau yadda muke fata shi tare eh, ne ne. Taro ne na 'yan ƙasa domin jan hankalin gwamnati bisa kan abubuwa da dama wanda ake yi wanda suke cima jama'a tuwa a ƙwarya wanda suke hana ma ruwa gudu a cikin jahiyar jagorancin da ake ayyau a cikin ƙasar kamar wani abubuwa gwamnati take yi eh to musamman na farko dai shine akwai matsaloli wanda ya zama to na yau da kullum matsalar rayuwa eh, musamman matsalar samun makamashi da matsalar samun eh, ruwa na sha da kuma matsalar rashin lafiya na ciwon ɗan sankarar inda gwamnati ya nuna kama ya kasa cikin tafiya. biyu kuma shine matsalar yawan da fice da aka ɗauki aka ce an ƙara yawan da fice musamman guda sattin biyu a cikin wanga lokacin da muke cikin mawuyacin hali an ce al'umma ta ƙaru in al'umma ta ƙaru sai a ƙara yawan da fice. muna mamakin ya za a ce yana shagoranci na gari a ce irin wannan abu yana faruwa na uku kuma shine eh, musamman matsalolin da muke da tsakaninmu da shi gwamnati da shi da sauran eh, mutanen kasashen eh, waje musamman kasashen turawa inda yake abubuwa da dama kamar ya sai da kasar zuwa gare su abin da suke so suke yi a cikin kasanmu yanzu zanga-zangar da kuka yi me ya haifar abin da ya yawa shine ga sun zo sun mamaye mu da ƙasa amma duk da zaman nasu a cikin ƙasa sun ce sun zo su kama mu ne amma bai hana ba duk lokaci zuwa lokaci ana iya kawo mu hari a cikin kasa a zo ai mana banna kuma ana neman labari ana neman hanya ba a samu ba bayani ba magana siyasa siyasa ba ce magana ce ta kishin ƙasa magana ce ta san ƙasa magana ce ta tawa kai magana ce ta kare kasa, magana ce ta mutuncin kasa. shi an muke sa tsammani nan da gaba sha Allah ta'ala ba ma zan canja mai baɗaya ne za mu sa kira a faɗin ƙasa gaba ɗaya domin a tunkari wannan maganganu a yi yakin da zai sa dole eh, wanda suke musu tsayin musu gindi a cikin a nan Nijar ya zamanto su gyara kuma dole su fasa su kansu kuma su gane da ba za mu yarda ba muna sa ido muna kallo ana zuwa ana muna eh, yaudara ana muna zalunci ana muna zamba aminci Malam Nuhu, gwamnati ta ce wani abu yanzu game da musamman ma wannan zanga-zanga da kuka kammala baya bayan nan. A yanzu dai muna jiran su tunda mun yi mu dai mun sa kira mun gwasabta musu kuma sun ga alamun lalle da gaske ake. Tunda duk lokacin da ake jan hankalinsu ana ɗumi da cikin rediyo a ce kaza a ce kaza ganin sai kamar wasa ne kamar almara ce. Tunda ma ai mun jima muna yi tare da su. kana tuni kamin su su zo iko a yau in nan mun jima muna gwagwarmaya suna tare suna baya gare mu muna yin gwagwarmaya. eh a yanzu an zo an juya yau suke iko waɗancan su ma koma su ma koma yan adawa su ma suna nan yana a yau din nan ai duk muna ganin su mun san su mun gane duka waɗannan 'yan siyasar da kake gani hankalin yaudara ce gare su hankalin zalunci gare su ba dan ƙasa suke yi ba dan kanun su suke yi abin da suke nema matsayi matsayi dan su gyara kanun su da su da iyalin su da karban su amma ba abin da ya samu suke da kukan ƙasa dan shi gani da 'yan adawa da yan ikon duk wasu guda ubansu guda mun ga wasu guda ubansu guda abinda muke ma kowa talaka bawan Allah shi gane babu mai yi sai Allah kun ba da yake sai Allah kuma mu tashi mu kama kanmu mu tashi dare da rana babu zancen bangare ko bangare insha Allah ta'ala nan da kwanaki kaɗan kuma za mu yi nazari mu gani in ba su ɗauki matakan nuna alamun sun ji abin da muka faɗi ba to insha Allah ta'ala za mu ci gaba da yin wannan ɗauka wannan matakai illa masha Allah har inda za mu ganin baya gare su. Malam Nuhu a Najeriya kaga akwai kunge gwagwarmaya wadda ake cewa Bring Back Our Girls ita zaman dushin take akan yaran ɗalibai Chibok da aka sace. Kuna da wani shiri na shirya kamar wani abu kamar wannan? A'a, ai mu ka san kamin wannan gazancen su fara, ai mu jima muna yi. Yau wannan da kace ga muna na ko shekara mu 20 da muna yin ta. Ba yanzu ne muka fara ba, ba yau bane za mu neman hanyar da za mu bi tun yau shekara ashirin da biyar muke wannan kokowa waɗanda muka ba amana suka zalunci a ƙasa suka cuci amana suka ci amana ƙasa suka ci amana al'umma ya zama to yau su ke iko a Nijar su ke iko babu abin daga hana mun waɗancan jiya yau ma su ma 'yan cancanta a kore su duk abin da za a yi na a tilastar da ai iko milki nagari wanda zai taimaka ma al'umma mun shi muke kenan babu zanta a nuna zanta a siyasa ce haka ina ruwanmu da siyasar da ba ta unwani al'umma ina ruwanmu da siyasar da ba ta cikin kasa ina ruwanmu da gwamnatin da babu ruwan shi da mutuncin kasa abin da ya dame shi eh, eh, eh, su sai da kasa su sai da mutuncin su ko idan su suna neman su kare samu iko ko ta wani hali su ci gaba da danne mutane da mulkin kama karya wannan ya kare insha Allah ta'ala wannan zancen ya kare madala nuhu arzika kenan shugaban kungiyar fararen hula a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar mun gode sosai